darasin dalilin mar'atul muslima mun kwana shafi na 275 275 an ga wajen? na'am eh za ke tura mata ok a tofa mata a ah, sai dai a karanta yana maimaitawa hayyayya. idan wanda zai tufa baya nan fa ya iya dai ya iya ki koya masa har ya iya amma in yara ne ko wani ba in aka tufa matsayin mai ai ba na tsari bane zikiri ne shi eh amma din na tsari in dai ba iya ba ana iya mutum a tufa masa amma wannan azkar ne ba na tsari bane na yaban Allah ne subhanahu wataala za mu tashi a shafi na 275 kamar yadda na faɗa المسألة الرابعة الألفاظ التي يقع بها wa hukumu ta'aliquhu wato lafuzan da saki yake tabbatuwa da su da kuma hukuncin jingina saki an fahimta na farko malam yace alfazu sariha akwai lafuzza na fili na zahiri shafi na 275 lafuzza na zahiri wanda saki yake aukuwa da su malam yace wahiya ma la tahtaju ila rujui su ne irin kalmomin da ba sa bukatun komawa in an fade su an fada ba batun ka ce a ah, wasa nake da ah, na zai ga a ah. an riga an fada kawai a fili suke ilan niyya wai ka ce ka koma niyya ka canza ka lafzi tsalik kamar ki ce ke sakakka ce wa ciki ka ce na sake ki wa ciki na sarraha miki wa faraqtuki a na rabu da ke wa ma ashbah zalika da irin wayannan maganganun a fili yake wanda ya ji wannan na biyu shine alfazul kinaya wato lafuzza na kinaya ko kinaiya wanda su ba zahiri bane ba sariha bane ana kinaya ne wa hiya ma tahtaji ila niyya sune waɗanda suke bukatun a san me kake nufi da ka faɗi wannan me niyyarka saboda ba a zahiri suke ba idan ya ta zo ta ce mijina ya ce ki gida na sake ki ya furta kalman kalmar ki gidan ba shi ake kallo ba na sake ki ake kallo an fahimta na sauwaƙe miki shi ake kallo in aka ce ki gida yana ta ki gida ki gaida su ba ba ke musu ziyara sai na zo in so wurin aiki zan zo in dauke ki wannan kalmomin ba ana fadin su ba to a wanda suke in yazo sai kawai je ki gidanku zan zo in same ki je ki gida zan ki ga sako duk wannan ba kike bane ba ha bane kina iya ne ya za yanzu a tabbatar sai mun tambaye shi kai me kake nufi kace ta zo gida ina da ta je gida mana zan aiko mata da kuɗin fa ne kun fahimta so ai ba sariha bane ina nufin ta je gida mana ta gaishe ku ta huta sati biyu misali duk wayannan abubuwan to sai ce to wannan lafazin kina iya din wahiya ma ta taji ila niyya nan sai ana buƙatar me intention din mutum wa bayanil murad biha da bayanin manufar mutum da shi kamar wanda zai ce in kika fita a bakin aurenki ai ya jingina sakin a bakaci amma ko me manufar eh ai saki ne kalmar amma ba ba sariha bane kina iya ne kina iya ne sai an tabbatar da me yake nufi in ya ce so nike in tsoratar da ita kar ta fita shikenan magana sai ce abin lura sai ta koma ta cigaba da zaman auren ta mijinta ne ya ce yana nufin na sake ta ne da gaske shikenan saki ya tabbata eh sai ta fita tsaron shikenan auren yana nan ba matsala malam yake cewa mislu qawluhu li zawjatihi kamar mutum ya ce wa matarsa anti khaliyatun Wabariya bariya wa ba'in wa batta wa anti hurra an fahimta kare ce kina da yancin ki zaman kanki kike a kanki irin da wata kalmar da ke nuna cewa ke ba ni ba ki misali wannan kalmar su ne wa'annan ma'anonin wa ma ashbaha zalika da irin wa'annan maganganu to fa yarja'u fi hadhihi al-alfaz ila niyya ana komawa zuwa ga niyya irin waɗannan lafuzza wa bayanin murad biha da abin da ake nufi da wannan niyya ma arada min talaqin aw adadihi abinda ake nufi na saki da kuma adadin sakin shin kana nufin saki ne eh saki nake nufi to saki nawa saki biyu saki uku au gairihi ko ko a ba sakin bane mimma qasad daga cikin abinda shi mijin yake nufi ta'aliku talaq jingina saki bala yace kasirus ko kasra istimal at-ta'liq da talaq fi hadha zaman wato yawan jingina saki ya yawaita a wannan zamanin haka ne ko ba ka bane wacin tilmala ya wallafa littafin amma ya ce a wannan zamanin balle yanzu ya ce bi sababi ma ya ƙamin al-mushkilati saboda matsalolin da ke faruwa masalan tajid ko najid annar rajula yu'alliqu talaqa imra'atihi ala khurujiha ko dal baiti za ku ga mutum ya jingina sakin matarsa akan fitanta daga gida fa yaqulu sai kaji ya ce in kharajti fa anti qarib in kika fita kika kakkace wa taratan wani lokaci kuma sai ya ce in zahabti ila fulana in kika je gidan wani ko gidan wanci fa anti salim to ke kin saku eh wahi uh, uh, wahinan wani lokaci kuma ya kulu wani lokaci sai ya ce in kallamti fulana in kike ma wancan magana au kallamtuki ko au kallamatki ko sai miki magana fa anti salim to kin saku wala Allah hada ta'liqu ba'd at-tabdir inda ba'd al-azwaji yace wannan ta'liqin an gane wannan ku yana bukatun waɗansu bayanai an gane ko daga wurin waɗansu daga cikin mazajen lima yalmisuhu min Zauja. mana kamar yana da wani uzuri shine tabarin din da ake nufi dan abin da yake gani daga wasu matan sai a musu irin wannan min taghyirin inda bada ziyara ziyarati mana mutum ne yakan ga matarsa ta canza duk sanda ta kai ziyara gidan wata sai ga ta dawo ta canza ko duk sanda wata ta zo gidan shi sai ya zo ya ga canji a gidan to yana ganowa wannan tana da alaka da kangarewa da tutsin da matarsa take yi sau da aka kawai sai sa wannan dokan an gane wannan ko ya ce to wasu suna yin haka ne au asar ba'adul mukalamati ko sakamakon waɗansu waya da aka yi aka kira alhatifiyya fa yuridu fa ko fa yuridu an yakuffa ash-sharr fa yu'alliqa at-talaq yana so ya hana wannan sharrin ne saboda haka sai ya jingina sakin nan yanzu saki ake magana ba wani ba to wani ne daban amma kuma saki shi kuma daban akwai wanda ya ce ma matarsa tun ba ba ya auren ba yana neman aurenta wallahi yana neman aure ni aka tura ma na je neman auren aka ce an bar shi kafin a daura aure ya ce doka ne ya sa layi kar ta shiga gida kaza in ta shiga kuma ba daura auren ba yadda aka nemo ni wallahi ya za a cin yanzu ya fara kamata doka ba za ta shiga wani gida ba ya ce masa kayi kuskure ba haka wallahi a ah, to sai idan ka aure matarka ta zo ɗakinka sai ka gaya mata amma ba ka gaya mata cinye yanzu a matsayin dokar kar ta shiga gida kaza ba kuma gidan da ya ce kar ta shiga akwai zumunci tsakanin gidan da gidan yarinyar eh abin da ya na dan bada wannan labarin abin da malam ya ce wasu daga cikin mazaje suna da tabbace wato suna da wani uzurin su da yake sa su kawo irin waɗannan dokokin shi ma yana da nashi hujjar ina fata kuna hujja hujja ce ko mai karfin gaske da na gaya wa iyayen yarinyar na fahimtar da su kunji kunji dalilin amma furtawan ya yi kuskure amma ga dalilin shi da ya sa ba ma ke faɗa ba amma ni na san dalili ko da aka kawai suka ce wallahi yana da gaskiya amma dai bai kamata su sun ga kamar zai raba zumunci tun yanzu a ce kaza a ƙarshe dai zan faɗa abin da zan faɗa na gyarawa tun da ba wai aibu aka samu kai tsaye an fahimta wannan mushkila kuma bai kamata ta yi wa wannan auren tasiri ba yanzu dai an riga an yi aure masha Allah muna nan muna bin su da addu'a ko ba gaba kuma ana zaune lafiya gaskiya muna jin ana zaune amma dai ku gane wani na daga ci abin da ya faru shine wannan gidan ita matar gidan uwar shi ta zaga uwarsa kuma ta rasu tana da iyayen shi saboda wani abin da bai kai kawo ba tsakanin su ne can shi kuma sai yake ganin dole da zaki iyayensa to dole kawai a datsa wata alaka tsakanin shi da amma dai almuhim ba kowane namiji bane wai dan ya sa doka za a ga yayi laifi kuna fahimta kila za a ji me ta bakin sa so mu rika kuma bincike mu ma kada duk abin da mu suka zo da shi kawai sai mu hau kai mu zauna mu bincika kan mu zo mu hukunci akan abin da yake kuskure ne malam yace wa idza allaqa ar-rajulu talaqa imra'atihi ala shartin idan miji ya jingina sakin matarsa akan wani sharadi yumkinu wuqu'uhu wanda sharadin zai yiwu ya auku ka iya aikata shi an fahimci ai baya yi ya da daidai da yi ai ba ji na gama buga shi na gama komai bai ba ni ma kai na hamma kogarin ya gaji <laughs> eh in kuma kuna ganin musa wannan ne shi wannan ya fi jurewa eh amma in dai za in dai za a mai da shi can in dai za su ji ai in dai za a jin ai ya fi to duk da dai ban rage shi ba amma dai sawon na ce duk lokacin da ke yi to mai maganan ma wahala yake ci ni kaina ina jin wahala wurin yin magana kuna ji ko yawa kun ga yanzu sai yi magana a hankali so a takaice shi mala yake cewa idan miji ya jingina saki ga matarsa akan abin da zai wuya faru yace ta'allaqa talaqu bihi wannan sakin yana da alaka ko ya makale yana damfara da wannan sharadin in kin fita zai yi kuma ta fita din to sakin bai tabbatuwa sai in ta fita kamar yadda kika ce kai ya fita ta wannan kofa kar ta fita wannan sai ta fita ta window ai shi kofa yace ba window ba ina fata ana fahimta shi sharaɗi ana kallonsa kowane irin ɓangarorinsa hukuncinki yana gare ki daga nan zuwa faduwar rana ba ta saki kanta ba sai bayan sallar la'asar ta saku ta saku mana ana ta faɗi bayan la'asar ba ta faɗi ba ba ta saki kanta ba har sai da aka sallan magariba ita ce na saki kaina rashin bai ba saboda rana ta riga ta fadi sharadin ya wuce <laughs> kuna lura su haka ka'ida take Su shi ne abin da ke dubi Ya ce fa'iza ta tahaqqaqa shar idan sharadin ya tabbata waqa talaqu ala sahih to a mafi ingancin zantukan malamai saki ya tabbata hada? malam yace saboda haka ansahu zauja ina wa mata nasiha idza haha zaujuha an amrin idan har mijinki ya hana ki yin wani abu laysa fihi maslahatun wanda wannan abun babu wata maslaha ko fihi Alayhi madarra ko ba akwai cuta ga mijin an tantahi wallahi ki bar wannan abu kike ce kin yi shi kullun nasiha muke nan, muka ce maza kuma ku daina gangancin jingina saki saboda su ma matan suna da gangancin sai sun yi ba ji ba sa kiyayewa to kai ma kaka jingine kawai ke kuma din man aka jingine ke ma karki yace wa tasma'a wa tudai ji ta yi biyayya li Allah ya tarattabu alaihi kharabu baiti hadan saboda kada gidan ki rubuje saboda wannan abin da kike ina fata an fahimta kama an sahul azwaji malai ce kamar yadda kuma su ma mazan nake musu nasiha akan cewa me Allah yu'alliqu talaqa ala amrin qad yuraji'una anhu yace kar su rika jingina saki akan abin da ba komai bane za su iya ko za iya komawa zuwa kai shi a dawo gare su mislu in zahabti kamar a ce wa in zahabti ila ahliki fa anti zalik in kika je gidan ku kinsa ku ah zaka hana ta da uwarta da ta je wurin yayanta dana irin wannan ya ku mazaje malam yake cewa fala budda min az-zihabi irin wannan dole sai ta je saboda lisilatul rahimi dan zumuncin da ke tsakanin su zaki raba zaki raba da uwarta ne misali ce wa ziyaratul walidaini ko ziyartar iyaye walau ba da hinin wallahi ko da wani lokaci ne sai an je in ma yanzu ba a je ba wa mithlu ko kamar misali yace law ko uktaki in kika sake wa uwarki magana yarki ko kanwa ki fa anta dalil kinsa saku da budda min mustaqbalan dole nan gaba an kalli ma za ta magana da yar uwarta wa irin wannan bai kamata a rika yin shi ba la yanbaghi isti'jalu ba a so a rika gaggawa fi amrin akan wani al'amarin li'anna insana fihi anatun wanda shi dan adam akwai wahala a cikin sa in yayi wannan gaggawa a cikin abin wa qaddar wa qudratun ko wa ala tahkim fi alfazihi da kuma wato abinda dan adam bai da iko akan lafazan abin al idza kharaja min as-su'uba shi lafazi in ya fito cikin wahala to ma kana i'adatihi wallahi yana da wahala min as-su'ubati bi makanin i'adatiha wani abu ne da wahala a ce a maida bahaushe ya ce magana zarar bulu ko in ta fita ba ta iya komawa saboda haka sai a kiyaye mala yake cewa fa hatta law radiya zawju fi ba'd ko da miji ya yadda daga baya an gane ko wa samaha liz-zawjati an tadhhaba yazo ya ba matar dama ta je inda yace da kar ta je wa an tukallima ko ce magana da wanda da can yace kar ta magana to ya qawbihi talafa sakin fa yana tabbata saboda ya riga jingine tun farko ku gane irin wannan illar Kware da gaske ya ce li annahu ko li kaunihi allaka shartun mu'allaq saboda ya sa sharadin a matsayin mu'allaq ne saboda haka ko daga baya zuwa ce kaza to abin yana nan kware da gaske ya a jingine yake ya jingina abin da sakin ya zubar mu ji abin da malam zai ce sai ce Allahumma illa idza kharajat makarajal yamin sai dai in abin ya fita ne ko maganar da ya faɗa ta fito ne a babin rantsuwa kan yaridu hassaha ko yuridu hassaha ala fi'li shay'in amma yana so ya sa ta yi wani abu ne ko awil kaffa anhu ko ya hana ta ce wani abu saboda aka fata kuna yaminan makfura sai ta zamanto kamar rantsuwa ne wanda take da kaffara akai in yi kaffara shikenan ina fata ana fahimta ala asahhil qawlaini dai daga cikin mafi ingancin zantukan malamai wallahi in kika fita ya ce wallahi in kika fita bakin aure an fahimta sai zo ya kaffara rantsuwan ba saki yake nufi ba kuma shikenan sai ta warware amma rantsuwar tana nan yake fara ba kuma ko da shi yace da ne wannan ta'alikin yana nan sakin nan fa ya tabbata Allah ya kyauta wanda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure ko karanci ilimi Allah ya fi mana akwai abu guda da nake so in janyo hankalin mu akan sa kafin mu addu'a yanzu nan a ne da waɗannan bayin Allah waɗanda muke tare da su wanda Allah madauki sarki ya jarabce su da wata jarabawa na rashi ko ba haka bane ga mama wadda ita ma ashe da jikanta jikanta ne ɗayan da aka yi rasuwan tare da shi ma ƙwarai da gaske so duka mana addu'a Allah ya gafarta musu amma dai mahallin shahid akan abin da ya shafi